yanzu yana nan madinatin nasir unguwar nasir nan masar alhamdulillah ga jama'a na abubuwan su lafiya lau ba wani tashi hankali sosai yadda aka tunani. Haka wannan anguwa da kake ta nasir waɗanne mutane ne suka fi yawa nan ma'ana tsakanin magoya bayan gwamnatin da take samun goyon bayan soja yanzu da kuma tsohon shugaban ƙasa Morsi. Gaskiya na madinatin Nasir mutanen tsohon shugaban kasa suka sayawa saboda ina nan kusa ne da rabi'atul adawiya nan nake zaune to wannan wuri da ka kira me ake yi a wannan wuri a baya su ne mutanen tsohon shugaban kasa azzauni suna karatun kur'ani suna addu'o'insu akwai bambanci ga abin da aka saba gani tun lokacin da suka fara zanga-zanga ko kuma zaman dirshen da suke yi akwai bambanci tsakanin abin da ke faruwa a baya da kuma yau da ka gani? gaskiya yau akwai bambanci sosai saboda yau duk sun amsa kira sun taro wajen gaskiya ba ma hanyar wucewa. To basu ba alaman basu ji kiran da um, General CCA ba ne cewa a fito a yi zanga-zanga saboda a ɗauki matakai kan 'yan ta'adda. Wannan bai firgitar da su ba kuma ba sa ganin watakila hakan yana nufin da su ake yi? wallahi gaskiya bai firgitar da su ba saboda ko su shugaban su jiya ya kira kuma duk sun fito kuma na biya na biya ta nan gefen mai dan taharil mutane sun fito sosai abin da aka addu'a ubangiji Allah ya kawo zaman lafiya to babu dai zuwa yanzu rahotanni da ka ji na alamar kamar fada da ake tsakanin su sassan guda biyu a gaskiya ban ji labarin fada ba amma dai kan sai dai a yi ta addu'a ubangiji Allah ya kara tsarewa saboda abubuwan kiya ba a san inda abu zai kaiwa ba. Akwai rahotanni da ke cewa ita gwamnati ta yanzu tana shirin tana tuhumar shi tsohon shugaban ƙasa da kare dokokin ƙasar Masar wajen haɗa baki da wasu daga ƙetare misali ƙungiyar Hamas da sauransu wajen kare dokokin Masar. a me su magoya bayan Mosi suke cewa kan wannan zargi kuma ya ake ɗaukan wannan rahoto? ana gaskiya sun ce su wai gaskiya bice da kulle ne ake musu siyasa kawai da bata musu suna da an ga suna kishe addini. Baki ɗaya ko wani canji game da matakan tsaro da ake ɗauka ne tun lokacin da aka hambarar da gwamnatin Morsi? Gaskiya akwai canji saboda ko jiya ɗaya mun dawo wajajen karfe ɗaya mun dawo da giza sai da 'yan sada suka tare mu sun ka anshi fasfot ɗinmu da ID card na makaranta. To, sun maida mu kayan ku ko? Gaskiya sun maida mana kayan mu dan akwai kayan azumi da aka kawo mana daga Najeriya sai da sun ka tambaye mu wannan menene wannan menene don muka yi musu bayani. To Malam eh. Ahmad Abba Majidadi sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske Ubangiji Allah da karewa kuma a sharuwa lafiya. Ana amin ni ma na gode Allah ya saka alheri. Allahumma amina. Misra na bisa kan tsarin Abdul Nasar ba ta ahiri. haɗa kai a afirka da ta hariri kuma kawo da dafin istimare a afirka yau ko wace bari Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu afirka mu so juna